يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنواء المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barka mu da sake haduwa a wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai albarka wanda muke kawo muku a kowane yammaci daga cikin eh, yammacin ramadan yau muna yammacin litinin 18 ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya da 11 ga watan mayu na shekara ta ashirin. من كوانا أكرشان آية قوم الشعداء سورة, سورة فاطر لا متاشي أكن آية قوم الشعبي على رمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تعالى إنا إرقى من irin النئمومين ديمنا ya فإن yana وإن wasu daga cikin waɗanda hankalinmu ba in ba an ja hankula namu zuwa gare su ba wa ma yastawil baharani tekuna guda biyu ba su zama ɗaya haza azbun furat wannan mai daɗi ne garau-garau in aka sha ciki lafiya baka lafiya sa'igon sharabu mai daɗin sha bai da wahala wa haza milhun ujaj wanda kuma gishiri ne mai zarfi wanda baya shawuwa ga dan adam in ka sha ma tun daga makoshinka za ka fara samun matsala in ya kai ciki kuma yana iya yayyanka maka hanji wa'annan tekuna guda biyu Allah ya yi su wurare daban-daban alfurat da dijla tekuna ne kowane teku ne amma ruwansa garwai amma kuma khalij khalijul ajam ko khalid furs shi kuma zartsi gare shi wannan teku garau lafiya lau ana iya sha wannan kuma teku baya shawwa gishiri ya masa yawa don me Allah bai yi teku bai ɗaya ba don muna buƙatar wanda za mu sha don muna buƙatar wanda ke da gishirin saboda ya kashe warin ƙwari da dabbobi da kifaye da ke mutuwa a cikin ruwa da teku baya da gishiri warin kifaye sai ya dame mu saboda akwai gawaki da yawa a cikinsa kuma wani kifin karami ne wani babba ne wani ya fi girman ɗan adam wani ya kai ma duk girman jirgin ruwa da ke ɗauki da motoci da kayayyaki da sauransu ya kai ya sa bindin sai balle shi wannan shi ne abin da hadisin sabai ke nuna sun tarar da teku ya janye ya bar wani kifi sun ci har sun gaji sun yi buzuri. na ji wani mulhidi yana inkarin wannan hadisin to dan ba mu mamaki ga duk wanda ya ɗauki irin wannan tafarki nasa ba mu mamaki ya karya ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam To amma ilimin kimiyya ma ya tabbatar da haka akwai jiragen ruwa da suka shayin hatsari a ce wani kifi ne <coughs> yasa bindinsa <coughs> ko fitike sai balle su to irin wannan kifi inda zaka gan shi mutum nawa za su ci abinci a cikin babu iyaka wasu malamai sun danganta wannan aya da waccan da Allah ta'ala ke cewa marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhul lafiya yabghiyan ke kuna ne biyu kowane irin sa daban kalar sa daban yanayin ruwan sa daban suna tafiya tare da wani silale kamar zare tsakaninsu ba mai shiga cikin wani da kuma ai suratul furqan da Allah ke cewa marja al bahraini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj to kamar nan ne haka ne kuma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun sa'ighun sharabuhu wa hadha milhun ujaj salati wa min kullin ta'kuluna lahman tariya kowanne daga cikin tekunan biyu kuna cin danyen nama cikin sa a duk sadda ka ji Allah ya kira nama ɗanye to naman kifi yake nufi saboda shi ne wanda in aka bar shi ruɓewa yake don haka duk lokacin da kaga kifi shi ɗanye ne in ba haka ba sai dai a gasa shi ko a soya shi ko a dafa shi amma sau ta dabara wadda za a yi preserving shi wadda za a yi adana shi kamar yadda ake ma bandako amma yadda shi ya bushe a fasa a soya sai a shanya ga rana in ya bushe sai a aji wani ma a narka a duk amfani da garin ana sai yawa a cikin miya to saboda haka duk lokacin da Allah zai maganan abincin ruwa yana maganan fari danye ne Allah ce wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna kuma a cikin tekunan nan kuke fitar da ababen ado da kuke sanyawa da ka lu'lu'i da murjani da wasu ababe da mata ke ado da su duka a cikin teku ake samun su wa taral fulka fihi mawakhir kana ganin jiragen ruwa suna iyo a ciki suna tafiya lokacin da Allah ta'ala ke wannan magana jiragen ruwa ƙanana kawai aka sani amma Allah ta'ala ya sifanta manya-manyan jiragen ruwa waɗanda ga lokacin ba a san su ba amma yanzu an san su a guzu akwai jirgin ruwan da duk garin ku gaba ɗaya sai ya kwashe da ku da kayan ku duka ya loda ya ta tafiya Allah ya sifaita su da irin manya-manyan duwatsu wanda a lokacin babu su amma kuma ga sauran so samu me yasa Allah ya muku wannan ni'ima li tabtagu min fadli saboda ku rika nema daga cikin falalar Allah domin arziki Allah bai ajiye shi wuri guda a duniya ba abinda ake samu a Afirka ba a samu shi a Turai abinda ake samu a asia ba a samun shi a south america to idan akwai jirgin ruwa da ke ɗauka albarkatu sawa'un na noma ne na ƙere-ƙere ne na fasaha ne na makamai ne to sai jiragen ruwa su ɗauko su kawo muku hankali kwance da haka littatta gomin fabi don ku nemi falalar ubangiji wala allakum tashkurun don ku gode ma Allah a shekin duk nemomin da Allah ta'ala ke yi don mu gode masa yake mana su to amma abin takaici shine ubangiji na ƙara mana ni'ima muna ƙara nisa da godiya muna ƙara ganin cewa mun isa mun kai muna iyawa yuli jun laila na nahar yuli jun laila na nahar wa yuli jun nahar fin laili wa tafsir a kunne ki murya za ka ƙara ba da ba ka je ka zauna ba ka ne daga nan ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من فقير إن تدعوهم إن تدعوهم yuliju laila fi nahar malam na wani ne kike maka murya masu baka zauna wurin ka ƙara murya daidai yadda yake ka zauna gurin ba wannan bane wannan ne a canza zashi? ka zauna gurin in na fara sai ka daidaita sautin zan wahala ne sosai muryar ba za ta nan gaba zan wahala idan muryar ba ta fita yawa a to a wannan kuma da shi kuma masallaci da ba eh. in baya fita da ƙyar karatu ne wuce minti talatin eh, so a ƙara wannan shine manufata ku bar shi a haka ku ƙara bolon kawai to shi kenan ku zauna yulijul laila fi nahar ko ya rika shi ne yulijul laila fi nahari wa yulijul nahara fin lai Allah yana shigar da dare a cikin wuni yana shigar da wuni a cikin dare ma'ana suna musaya da juna in dare ya wuce wuni ya zo in wuni ya wuce dare ya zo kuma kowane yana shiga a hankali yana fita a hankali ta yadda zai ba ku notis yanzu muna yamma rana ta surmuya ta tafi ta tafi haske yana ragewa a hankali har dare ya shigo gaba daya ita ma asuba in za ta shigo alfijir zai shigo kaɗan kaɗan ba kamar yadda wutan defa ake kashewa a kunna ba to kun ga da Allah kwatsam yake kawo rana wasu da ta yi tono asiri da kuma kwatsam ke kawo dare da ana cikin cin kasuwa za a samu matsala sai a fara kabra da kai har dai lokutan da babu irin tsarin wutetan nan na zamani to haka yana cikin hikimomin ubangiji shigar da dare a cikin wuni da shigar da wuni a cikin dare wa sakhara shamsa wal qamar Allah ya hore rana ya hore wata kowane ya tsara shi ta yadda yake so ya yi tafiya za ka rana in ta taso daga gabas za ta yi tafiya tiriyan tiriyan ta faɗi yamma sannan ta koma sunkuyawa ta koma ta sake fitowa a gabas shi kuma wata yana da kwana talatin da yake daura yake zagaye rana ta ɗaya yana da mashiɗi inda yake sauka rana ta biyu haka manazil har zuwa lokacin da zai ɓuya har zuwa lokacin da zai sake bayyana a matsayin sabon wata kullum ya jiri da ajalin musamman kowanne yana tafiya zuwa ga inda aka ɗiba masa aka iyakance masa wato in ka samu astronomers suna faɗa maka tsarin rana da abubuwan da ke kewaye da ita da wata da yadda yake gefen duniya da ita duniyar kanta da duniyar da ke tare da mu da yadda suke jujjuyawa kai ka san wannan ba zai yi ba sai da ƙudurar ubangiji mahalicci zalikumullahu rabbukum wannan wanda ya wannan shine Allah ubangijinku eh, lahul mulk shine wanda yake da cikakken iko wanda ba a ɗiba a cikin ikonsa sai abin da ya yamma wani wanda ba a iya takura ma mulkinsa wanda ba a tambayar sa mai yasa yayi kuma ba a kai ƙararsa ga kowa wallazina tad'una min dunihi ma na min qitmir duk wanda kuke kira ba Allah ba ba su da ikon mallaka ko da fatar gurtsin binu. in ka da binu, wannan ɗin da binu za ka ga a tsakiyar bakin hancinsa yana da wata ƙerariya wannan ƙerariya akwai fata lullube da ita wannan fatar ba wanda yake cinta in ka ci binu yadda ita kake ba a san amfaninta ba to duk da wannan ɗin ba su mallaka ma'ana ba su ya ƙago shi ba su ya halittar wannan fatar sannan ba su zo da shi duniya ba sannan ba za su kai da shi lahira ba kaga shi ba nasu bane duk abin da suka tara annan na ubangiji ne in tad'uhum la yasma'u du'aakum Allah ce in ma kun kira su ba su jin kiran ku kuna kiran gumaka wanda ku kuka sassaka su da hannayenku ko kun kira ba su jin ku walau sami'u mastajabu lakum da ma sun ji din ba za su iya karba muku ba bale ba su ji din ba kaga shi yasa yanzu 'yan china lokacin da corona ta bayyana suka guma ka ba su da amfani sai suke ta zuba su a cikin teku to can dama ai ba su da amfani damin kuna tsammanin in cuta ta zo su kare ku za su iya ba an ce wannan shine abin da ya faru ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana yaro wanda ya hana shi bautar gumaka mahaifin shi ya kira shi ya je da shi can inda ake ajiye gumakan sai ya ce ga sunan su ne iyayen gijinka ka kira su duk bukatar ka ka kai gare su to shi yaro wacce bukata gare shi wadda ta fi a bashi alewa a bashi biskit shi ya ce ƙoshi ko ba haka ba za ka ya zauna nan har ya ji yunwa sai ya kira sai ya ce ku bani abinci shi ya fahimci abinda babai ke abinda babai ke ji in kana da wata bukata ka rika tawassuli da su kana cewa ya hubal ya uzza ya manat ka rika kiransu sai Allah ya baka da shi ko sai fanki ah, to na ji yunwa ku bani abinci ba su ba shi sai ya tofa musu yawo ya tafiye shi yace bai ƙara shiga wurin su ba har abada to da haka sai na abubakar bai taɓa bautar gumaka ba haka sai na usman bai taɓa bautar gumaka ba da kamar yabo ƙarraban manzo Allah sai bautar gumaka shi ali ba bautar gumaka a gurinsa don gidan manzo Allah ya tashi to kaga shi ba a magana ya bauta ba gumaka don bai ma yi bai ba san jahiliyar ba ko da yi wayo an yi musulunci yana da shekara hudu zuwa shida musulunci ya sauka ta yana zancen bautar gumaka kuma a gidan manzo Allah yake ta gaba yadda za a yi bauta ba gumaka shi ne Allah ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kira su ba su jin kiran ku walau sami'u mastajabu lakum da sun ji din ma ba su ya karba muku Za ka duk wanda kake kira ba Allah ba in ya ji kama ba zai iya karɓa maka bai iya biyan bukatar ka kamar wanda yake zuwa hubbari wurin wani wali daga cikin wali yana roƙonsa wannan wali yana jin sa to kaddara ya ji yana iya karɓa masa yana iya biyan bukatar sa ba zai iya ba wa yake biyan bukata Allah da ka babu wani adabin da ya taɓa karantar da cewa ni in kun samu bukata ku kira ni babu shi haka babu wani waliyin da ya taɓa cewa in kuna da bukata ku zo wurina ko ku tambaye ni babu kowa ga Allah yake mai da mutane zaka duk wanda ka jera mai da mutane ga wani ba Allah ba to ka sani wannan kokari yake kawar da su daga gaskiya kuma wannan mabarnaci ne mushriki ne wanda yake son ya kai mutane zuwa ga halaka Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma ranar alkiyama za su yi baran-baran da ku da bautar da kuka yi masu in an tambaye su za su ce subhanaka anta waliyuna min duniya. to yadda muka karanta jiya wanda suka bauta mala'iku za a tambaye mala'iku su ce Allah ba mu sa su ba wanda suka bauta ma annabi Isa za a tambaye annabi Isa ya ce ubangiji wallahi ban ka san ni ban sa su ba duk abin da ka bauta ma za a ta da kai da shi to in ka bauta ma abin da baya da amfani daga cikin azabar da za a maka sai ada da kai da shi da ka bauta ma duk a jefa ku a cikin wuta misali wanda yake bautar duwatsu ko yake bautar itatuwa sai a ɗebo itatuwa na duwatsu a watsa su cikin wuta a haɗa shi tare da su a ce da ku da su duk kuɗaɗa na azaba shi na Allah ta inna kom? innakum ma ta duna min dunillahi hasabu jahannam tubla laha waridun da ku da wanda kuke bauta ma ba Allah ba dukkan kuma kamashin wuta kuke gaba ɗaya za a wurgar da ku a cikinta wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kamar wanda ya sani da ka kullu in zaka nemi ilimi ka neme shi ga wanda ya san shi kar ka neme shi ga baranda wato ɗan muna malam wanda ba karatun amma akwai ganganci wanda yake yi ƙur'ani hawan heda wanda yake yi addini karan tsaye to ba gurinsu ake neman ilimi in za ka nemi ilimi ka tattake ka nemi wanda ka tabbata ya san ilimi ya san addini ya karanta da kai to ba addini ɗaya ba kowane ilimi in ba ka da lafiya ba ka zuwa wurin ɗan koli in kana so a gina maka gida ba ka zuwa wurin likita haka in kana neman turanci ba ka zuwa islamiyya to in kana neman ƙurani na za kana sai ka ce masallaci ko wurin malamin addini so komai da muhallinsa shine Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari kamar wanda ya sani to akwai wanda ya sani kamar Allah babu wanda ya sani kamar Allah don haka duk irin wuraren da Allah ke kawo wannan yana na maka abubuwa ne da ya kamata ka natsu ka kwantar da hankalinka don akwai wasu masu da'awar ilimi da ke faɗa maka ba haka ba akwai wanda ke wai sun ce a bar kowa a kama Allah ta me laifi a wannan abinda mashirkan maka suka ce manzo Allah kenan a ja'ala al ta ilahan wahida wai yanzu duk ya hana a bauta ma kowa yace Allah guda ake bauta ba eh allan nan da in kuka shiga matsuwa gare shi kuke komawa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai wanda in an matsuwan kira shi yana karba in ba Allah ba babu shi wa idza rakibu fil fulki da fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun in suka yi tafiya a teku da zarar igiyar ruwa ta motsa sun fara jin alamun jirgi yana so ya kaɗar da su to nan ba su kiran kowa sai Allah da Allah mukhlisina lahu din wannan shine dalilin sa ikrima ibnu abi jahal ya musulunta ikrima lokacin da manzo Allah ya ci garin makka bakin ciki ya sai bar makka yake makka ta lalace jama'a muhammadu ya gama da makka yanzu kan shi kenan zai hada abauta ma kowa yanzu zai ce Allah ɗaya yake bauta don haka ni dai ban zauna a yi mugun gani in ji shi sai ya tashi ya fita sai ya jidda ya haute zai tsallaka ya ce wata ƙasa inda ba a hana bautar gumaka ana cikin teku sai almallah shi mallah safina jagoran jirgi sai ce jama'a gaskiya fa akwai matsala domin muna daidai inda igiyoyin ruwa suke masu ƙarfin gaske sau da haka kowa ya tsarkake zuciyarsa ya kira Allah da Asama sama sai ce a kenan yanzu babu mai iya kubutar da mu in ba wannan Allah da Muhammadu ke faɗi a bauta mu ba yace to wallahi riku Allah ne alƙawari in dai ka kubuta da ni zan koma in dauki aduna in dora kan nan Muhammadu yi mu baya zaka yana tsallakewa ya sake dawowa ya dawo yan musulunta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Muhammadu duk abin da kake faɗi ban fahimce shi ba sai da mun ka shiga teku ni ji ana faɗin kar ku kira kowa in ba Allah da asama ba yace to sai da gano cewa wannan Allah da kake a bauta ma to shi dai ka bata ba don shi kadai ke amfani ثورا ما صار انفعال يا ايها الناس انتم الفقراء يا ايها الناس انتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء, <coughs> أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم أراغبا يشاء يذهبكم على الله وما ذلك على الله وما ذلك على الله ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku fa ne zuwa ga Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine mai cikakkiyar wadata mai yawan godiya wanda in an yi masa yana godewa in ya ce a bashi aka bashi yana karba kuma ya gode in yace ce a aikata aka aikata zai gode in yace a bari aka bari zai gode amma kuma bukata ne kuna da buƙatuwa zuwa ga halittar kanku ba don ya halittar ku ba ku halittar kanku kuna da buƙatuwa zuwa ga arzikinku ba don ya ba ku arziki ba ku ya samu kanku arziki kuna buƙatuwa zuwa ga ƙarfin jiki da lafiya ba don ya ba ku su ba da ba ku ya samu su kuna da buƙatuwa zuwa ga abinci da abin sha da sutura da matsuguni da wurin hutawa ba don ya ba ku su ba ba ku ya samu kuna da buƙatuwa zuwa jinsi da ya so ya ku dukkan ku mazaje ba yadda za ku yi ba ku da mata da ya so ya yi ku dukkan ku mataye da kun ba yadda za a yi ku halitta ma kanku ce. kuna da bukatuwa za ga Allah a kai ya tunkuɗe muku kowace fitina da kowace matsala da kowane bala'i da kowace irin damuwa idan bai tunkuɗe muku ba ba wanda yake tunkuɗe muku kuna da bukatuwa zuwa ga Allah wajen ya gwada muku yadda za ku so shi ku kaunace shi ku bauta masa da bai sai kuma manzanni ya saukar da littafi ya gwada muku yadda za ku bauta mashi ba duk ba za ku iya ba don haka dan adam mabukaci ne Allah shi kaɗai ne wadatacce Allah ya ɗebe albarka mai Yahudawa da suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya suka ce Allah ai talaka ne mabukaci ne mu ne mawadata a tsoron rashin kunya da rashin mutunci to Allah shine mai cikakkiyar wadata kuma alhamid yana cikin sifofinsa alghaniyu ne yana cikin sifofinsa alhamidu ne daga cikin wadatuwarsa ya dawo wadatar da duniya da lahira duk abin da muke samun ni'ima a duniya da duk abin da za mu cimma na daɗi a lahira cikin wadatar ubangiji ne sannan alhamid yana cikin sifofinsa na nuna kyautatawa da adalci da tausayi da rahama da jin kai sannan kuma a duk umarnin da Allah ya yi da duk halin da Allah ya yi shine hamid shi zai baka ikon kai kuma shi zai karɓi maka kuma ya gode maka wa ma zalika eh, in ya sha yuzhibkum in Allah ya so duk zai tafi da ku yau in Allah ya so duniya ya zamba kowa sai ya tafi da ita ko da wata ƙwayar cuta ko da wata ƙara da tsawa ko da juyawar ƙasa ko da duk abin da Allah ya so wa ma ya ya'lamu da rabbika illa hu rundunar Allah ba su da iyaka in kun ga ba taɓa sani a kotar runduna sunanta corona ba sai yanzu to Allah na da rundunoni ba iyaka ba ka in yi so ya halka duniya kyaftawa da bismillah an gama wa ya ce bi halƙin jadid kuma yana so ya zo da wasu ba ko ba da ka duk sai ya ma saukar da ruwan sama ruwan duye ambaliya ku ya haɗa ku duye jefa ku ce ko ya wata irin iska mai guguwa wadda duk gaba ɗaya da ku da gidajenku sai ya wata tsunami wadda duk za ta gami duniya ta watsa cikin teku ta yi kabari can sannan sai halitta wasu ya su ga wannan duniya in yana so sai haka wa ma zalika alallahi Allah bi aziz wannan ba wani abu ne mai wuya ga Allah ba don me don shi yana amfani da kun fa ku kalma guda zai faɗi shikenan sai a umar kai dan adam kai kadai ne kake da damar da za a faɗi kai gardama kai kadai ne za a yi a ce yi. ka ce to sai nayi nazari zan duba da sama da ƙasa da rana da wata da duwatsu da sanyi da zafi da wuta da duk wata halitta Allah da kafin da Allah ba ta umarni an gama saboda su ba su da zaɓi haka mala'iku suke amma mutum da aljani to nan matsala take saboda mi saboda mun karɓi zaɓi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashtaqna minha wa hamala al-insanu innahu kana zaluman jahula kamar da Allah ya bayani da da yake a kawo a kawo ba matsala mu muna iyawa to so da ka sai aka bar shi da dabara da ka in baka samu taimako Allah ba kana cikin damuwa wala tazuru wazratun wazra ukhra wala ta zirwa ziratun wizra ukra wani mai ɗaukar nauyi ba ya ɗora nauyinsa a kan nauyin wani ma'ana a lahira kowa da kayansa zai ba wanda zai ɗauki fayil ɗin wani ayyukan kana alkhairi ga su hannunka na dama ayyukan kana shari ga su hannunka na hagu wani riƙe min a'a ba zan yi ba awo za a yi kuma kowa nasa za a auna masa shine wala taziru waziratun wizra ukhra ranar alkiyama kowa aikinsa ake saka masa da shi wani mai ɗaukar nauyi baya ɗauke nauyi daga kan wani kuma baya ɗaukar nauyin wani wayin ta domin tsalatun ila himliya ta yi humul minhu in wani mai rai da nauyi masa yawa lodi ya dankaran masa ya kira wani yana neman agaji ila himliya ce zo ka rage mun kayan nan sun ya ka rage min la yuhmal minhu shi ba a ɗaukan masa komai a ciki walau kana za qurba ko da ɗan uwa ne kusa don haka yau mai firar mar'u ne min abihi min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. saboda me likulli mar'in minhum yawma idin sha'anu yughni ranar da mutum zai guji dan uwa ya guji uba ya guji uwa ya guji ɗa ya guji mata Da wurin wa zai je ba wanda ya kai darajar waɗannan uba zai zo ya samu ɗaya ce yau ya ce wani na gan ka baka da kaya da yawa ka dai san matsayi na agun ni na kawo ka duniya kuma duk kyautata da ake na yi maka don Allah ka taimake ni ka rage min lodin nan wallahi ya yi mini yawa sai ce Allah sarki baba wallahi baba na ya ishe ni ba ni iyawa da naka kai hakuri mace ta zo gurin miji miji ya zo gurin mata dan uwa ya zo gurin dan uwa babban masoyi amini mai gida ya zo gurin yaro sai yaro ya zo gurin mai gida kowa bai iya daukan ba kowa komai shi sa kowa ya aike sa tun yana duniya in ka riga ka mutu shi kenan ko wasiki kai wani ba za a zartar da shi ba na ba ku labarin wanda ya gina rijiya ba ba wasiki ya yi ba wannan wanda na sani ne ba wanda aka bani labari ya gina rijiya ya gina masallaci ya zo rijiyar nan ya saya mata janareta don allah janaretan jan ruwan rijiya ne kirmansa wallahi bayan mutum su yayansa zuwa suka sai da suka ɗauki janareta nan suka ce wallahi ba na masallaci ne ba na rijiya ne na babansu ne na gado ne to irin wannan da ya bar wasu sai a ɗibi kuɗinsa a gina masallacin don Allah za su yi da fili ya bari ya ci a gina masallaci da yanzu wannan filin ya koma shagon ya koma supermarket don sai da shi za su to in kana son ka shiga aljanna neman tafin da ranka kar ka dogara ga kowa in ka mutu ka tafi kowa ba ruwansa da kai mai kokari shine wanda zai maka addu'a Allah ya gafarta mu wani shikenan ita ma wannan addu'ar ta dogara ga abin da ka yi ne in ya jira ɗinka ne in bai jira ɗinka ba a'a za ka ga a yi mutuwa mutu ya zo wurin zai ya bai sai Allah ya gafarta masa na tajin wannan saboda ki a bai sun gafarar gare shi kawai mujamala ce hulɗa yau da gobe ce dole zai zai gaisuwa don ɗan wane misali to kaga ashe nemi aljannar ka da kanka tun daga duniya wala ta wa zuratu ruzul ukhra sannan karka yadda yi zunubi da tunanin wani bai dauka maka bai dauka maka abinda kai ba mai dauke maka shi wa in tad'u musqalatan ila himliha la yuhmal hushe in walau kana za qurba Allah ce kowa bai ɗauke ma kowa komai koda na kusa ne koda dan uwan zumunta ne inna ma ne alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib kai fa manzon Allah kana gargadi ne ga waɗanda ke tsoron ubangijinsu ba don sun gan shi ba bil ba su ga Allah amma sun yadda da shi kai mu saboda tsabar imanin mu ko zuwa Allah ba mu gani ko mun gani amma mun yadda da shi mun yadda da Allah da ya ba mu labari mun yadda da alkur'ani da ya zo mana mun yadda duk umarnin da ya mu yi mun yadda hannun da ya mu bari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zan haɗu da ƴan uwana ina ina son ganin ƴan uwana suka ce ba mu ne ƴan wanka ba zan ce ai ko abokaina ne ‘yan uwana suna nan ta da ba su ganni ba amma ɗayan suna gurin ya ba da rayuwarsa ko da so guda ya gane ne. yana gurin a ce ya gama manzon Allah ko da daga nan zai mutu game da ɗan sarauta ke ce a kiɗa a busa daga nan in mutu ba matsala to yi manzon Allah na gaske shine wanda yake shauƙin ya gan shi yake shauƙin ya haɗu da shi yake fatan ya zama tare da shi to don haka gargadi yana amfani ne ga masu tsoron ubangijin su bilgai wa kamus salah wanda ke tsaye da sallah don haka wa'azi na amfani ga masu yin sallah wanda bai sallah wa'azi baya amfani shi saboda tun farko zuciyar ta sake kasashiya ce wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi duk wanda yake kokarin wanke kansa yake tsarkaki kansa daga riya daga ƙarya daga girman kai daga yaudara da fowon nayin daga makirci daga munafurci daga duk miyagun ɗabi'u wanda yake ƙarin wannan sai inda mai tazakkali kan kansa da yake tsarkakewa da haka duk wanda ya tarbiya kansa ya ma wanda kuma ya bari ya lalace to ohodo ruwan don kansa so da haka babin tarbiya shine wanka da kwalliya wanka shine ka kubuta daga miyagun ɗabi'u karga zan kara da gilli a ranka kana jin haushin muminai karga zan kara da kyashi baka son alheri ga wani kare zan kana da munafurci zahirinka daban da baɗin karya zan wato kana karya, ko kana ƙulla wani sharri ko kana yaudara da 419 to wannan wanka na. kwalliya ita ce ka zan mai gaskiya ka zan mai tsarkin zuciya ka zan mai tawalu ka zan mai daɗin zama ka zan mai yalwar ƙirji ba wanda da an taɓa shi ya tsot kamar da man jira yake da mutane ba ɗabi'u na ƙwarai kai kwalliya ne to in kai wannan kai wannan to kanka kai ba kuma kai da za ka ci moriya domin ba abin da ke saurin kai mutum aljanna kamar halin ƙwarai haka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa husnul khuluq ba abin da ke saurin kai mutum aljanna kamar husnul khuluq ba abin da ke saurin kai mutum wuta kamar wannan harshenka in dai baka iya harshen ka ba to yanzu nan harshen ka na daure ka yanzu ne na kai ka wuta wa ila Allah al-masir zuwa ga Allah mutane za su koma zuwa ga Allah halittu za su koma duk abinda da aka kuma ya lissafe kuma sakamako yana can aji wa ma yastawi al-a'ma wal basir wa ma yastawi al-a'ma wal basir يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وما يستوي الأعمى والبصير لقريدة ما مالك قلي باس كافتو مثلاتي مقوشين كافتو مثلاتي كيف كان هذا إلى نشي أول تعالى ذاكو إسا daidai kuke ganin hanya matsayin ku daya wala zulumatu wala nur duhu duhu duhu bisa duhu suna ɗaya da haske ba su daidai haske wala zillu wala haru inuwa da zafin rana ko gujjin rana ba su daidaita to kamar haka ne mumini da kafiri ba su daidaita batacce da shirye ba su daidaita mai ilimi da jahili ba su daidaita ɗan aljanna da ɗan wuta ba su daidaita mai rayuwa a zuciyarsa bai daidai da mai mataccen zuciya ubangiji yana so ya ba mu ka'ida cewa abubuwa in ba iri ɗaya ba ne ba su daidaita Abubuwa ya zama daidai da kishiyarsa ba ta da ɗa da uba duk ɗaya ne ko ɗaya ne ba ta da malami da ɗalibi duk ɗaya ne ko ɗaya ne ba ta da mawadaci da talaka duk ɗaya ne daidai suke to saboda haka komai a ajiye shi a mizaninsa sai ce wa ma ya al al’ahya walal amwat rayayyu da matattu ba su haduwa inna Allah umar ya sha Allah na jiyar da wanda ya su wa ma an anta bi muslimin man fil qubur amma kai baka jiyar da wanda a cikin kabari wanda ya mutu ka wanda ya tabbata mana a lokacin da mutane kira cikin kabari ba su ji amma a lokacin da aka kai su suna ji wannan shi ne abin da kimiyya ta tabbatar daga misali wanda mu manzo Allah ya dade ya faɗa mana shi tunda ya je gari je badar ya yi magana da sai na marici ya za ka yi magana da rubabbu ya ce suna jina ba ka fi su jina ba za ka tsakanin awa 24 zuwa 48 zuwa 72 to shi ji yana nan babu gani babu motsi amma ji ana ji akwai sauran kwakwalwa shi yasa kaga duk inda Allah ta'ala ya magana ji daga ni ji yake fara kawa as-sam'u wal absar ko sifofin Allah yake sami'un basir namu ma inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali fajalnahu sami'an basir ji shi ne farko abin da yake fara halitta maka daga da zuwanka duniya muryoyin duniya za ka fara ji kafin ido ya buɗe ka fara ji kafin ka fara ɗanɗanar wani abu ka san daɗin nono da sauransu kafin ka iya gane abubuwa ji ake fara baka sannan in ka mutu jin nan zai zauna har na wani lokaci amma aka wuce wannan lokacin kuma shi kenan ba za ka ƙara ji ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu la qara qara'ani alim in kuka kai mamaci kuka dawo kuna juya yana jin takun tafiyar ku in anta illa nazir kai fa mai gargadi ne kawai da haka kana gargadi ne mu masu rayuwa ga zukatansu wanda zuciyarsa ta mutu in ka kwana wa'azi ba ta amfaninsa wani mai kudi an yi masa wa'azi ya shekaru baya zakka ƴaƴansa suka ce Allah malami ya zo ya kafa a kofar gidan ya wa'azi ko da Allah zai sa mutum ya shirya ya yi ta bayanin zakka da matsayinta da darajarta da amfaninta da hatsarin rashin ba da zakka da kumurci macijin da zai biyo ka cikin kabari in baka ba da zakka yana ana maluka ana kanzuka ni ne kudinka tsaya gani sai kai aka ga fashe da kuka bayan suka ce alhamdulillah alhamdulillah suka ce ba ba ai ba kuka ake yi ba kamata ka zo ka zauna da malam ajin ya kamata yi sai ce a'a ni fa gemun malam ne tuna min da wani busuruna da taɓa bacewa shi duk wa'azin ba shi ke shi fuskan malam kawai ke shi wa'azin ba ba zuciyarsa ke shiga ba to kaga wannan matacciyar zuciya ce da to wallahi wani haka yake muna ganin muna haɗuwa da irinsu a facebook sai kai magana ga ta ƙarara ko rana ba ta fita haske ba amma sai wani zo ya kushe ya zagi ya cin mutunci ya faɗi abin da ya ga dama in zuciya ta mutu kamar yadda aliyu na mange ce gani ido ba zai fa'ida ba shi ne Allah ya ce in anta illa nazir kai mai gargadi ne ba ruwanka inna arsalnaka inna inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mu ne muka aike ka ya manzo mai daraja mu aike ka kuma don ka zama mai bushara ga waɗanda suka ba da gaskiya da falalar ubangiji a duniya da rahamarsa sa lahira wa naziran kuma kana mai gargaɗi ga wanda suka kauce cewa tun a duniya Allah na iya sako musu bala'i sannan kuma a lahira ya musu mummunar damƙa wa in min ummatin illa khala fiha nazir ba taɓa wata al'umma ba face akwai wani annabi da aka aika mata ya mata gargadi haka babu wata hujjar da wani zai ce wai afirka ba a yi annabi ba ko kuma baƙaƙe ba su da annabi to lukmana ba shi ba annabi ne ba lukmana ɗan afirka ne kuma ba dukkan annaba ne Allah ya bada labarinsu ba ya ce minhum man qasasnahum alayka minhum man lam naqsusum alayka shi annaba akwai wanda muka faɗa ba akwai wanda ban baka labarinsu ba to wannan aya hujja ce akan cewa ba wata al'ummar da aka yi ce an taɓa annabi a cikinta wa in min ummatin illa khala fiha nazir amma wani lokaci in annabi ya wuce akan ɗauki dogon lokaci to wannan lokacin sai a shiga fatara a shiga jahiliya a rabu da ilimi a koma ga jahilci a rabu da tauhidi a koma ga shirka to kenan Allah ta'ala na tsaye da hujja ne akan mutane don me

نعم ثم عقبت الذين كفروا فكيف كان وإن يكذبوك وقال الله إذن متانيسون كريا فقد كذب الذين من قبلهم توبا قريسوا أكفارا وإن لسك قباكيسوا ما سون كريا جاءتهم رسلهم بالبينات من ذننسوا سنزوا مستدى هجوجي وبالزبر سنزود التكردو وبالكتاب المنير سنزود للتافي بهذه فما ضد ونن وسوى سوى هذا السياق ذاك komi daɗin bayaninka to wani ba zai yadda da kai ba komi ƙarfin hujjarka wani zai tunkuɗe ta ce ba haka take ba kuma shirye yake ka baka wata hujja wadda ta saba mataka saboda shi ga al'adar ɗan adam duk ka ga ya ɓace to a gurinsa daidai yake za ka yana iya samun makansa hujja sawa'un hujja ce mai ƙarfi ko hujja mara ƙarfi yaro da ya jefa hannunsa a aljihun dattijo a kasuwa sai dattijo ya riƙe izu ya ce a ah, ya aka yi ɗana sai ce Babai ya haƙuri canji riƙe ne ma sai ce to ba ka bari in ba ka yace ai sauri nike yi hujja ce amma ta ƙware ba hujja ba ce wani to a takaice abin da ke so in ce shi dan adam ya iya samun makarsa dalili kuma in mutum baya son gaskiya wallahi juyin duniya da in kai shi ba za ka iya karkato da shi ba duk da dai annabawa ma ba su iya wannan ba ya zan kowa ya fahimta to babu yadda za a yi wani iya haka summa akhaftu na kafar, Allah ce sannan bayan na aika manzanni sai na riƙi waɗanda suka yi kafirci fa kaifa kana kis, ka bincika ka je. yaya musuna yake idan aka saba min ina aka yi kafirci wace irin ukuba ce nake saukarwa ka bincike al'ummomin da suka gabata alam tara anna Allah anzala minas sama alam tara anna Allah anzala tara an Allah anzala min as-sama'i ma'an bai karatu da wanda ake karanta ma Qur'ani ba ku gani ba an Allah anzala min as-sama'i ma'an Allah shi saukar da ruwa daga sama ma'ana daga giragizai kullu ma alaka sama duk abin da da kai sama yanzu rufe masallacin nan sama yake ko amma wanda ya taka kan kwanon masallaci shi kuma kaga sama yake da rufe to amma shi kuma can sama da shi akwai wani abu to haka don haka masu amfani da ce Allah ya ce ya saukar da ruwa daga sama kimiyya ta tabbatar da ba daga sama suke ba to daga ina suke ya sun kasa suka bullo Allah ya faɗi jiragizai ya faɗi suke ɗauki ruwan fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwano idan muka saukar da ruwan nan to sai mu fitar da samaratin mukhtalifan alwano mu fitar da 'ya'yan itace masu launi iri iri in yanzu ka je ka sayi mangoro za ga kalarsa ta bambanta da abarba kala abarba ta bambanta da ayaba ayaba ta bambanta da gwadda gwadda ta bambanta da inabi inabi ya bambanta da apple apple ya bambanta da loda loda ta bambanta da kaiwa kaiwa ta bambanta da kade kade ya bambanta da gawasa kowane iri ya itace kalarsa daban kuma sa daban mukhtalifan alwanu hakin wa min aljibali judadun cikin duwatsu akwai a hanyoyi da zane-zane bidon wa humur akwai duwatsu farare akwai jajaye kwanaki da wani bidiyo da aka yi na kalolin duwatsu za ka yi mamaki ƙila wanda ke rayuwa a yankin da babu duwatsu ba zai wallaye ya san wannan amma ga Allah yana bayani ce mukhtalifin alwanu duwatsu kala-kala ne launin su iri-iri wa garabi busud akwai wanda abbaki irin wa minan nasi cikin mutane ma kala-kala ne ba ka gane haka sai ka tafi makka wurin dawaki kowace kala sai ka gani kun san miyan goro karbala ba san miyan goro ba to orange ai ba hausa bacci a karbala hmm? orange ne orange amma dai kowa ya san goro shi bari yi bayani dalla-dalla don kanawa kowa ya san goro in ka tau da goro wannan yawon wace kala ce eh ruwan goro ko to ka san dorawa yawwa ka san kalar dorawa babu irin nau'in mutanen da babu wallahi a da dorawa in ka san dorawa yadda dorawa take full full cream mu ce ko milk haka jikinsa yake wani kuma bakin nasa ya kai tilin tilin tilin tilin kamar gashin kanka wani kuma fari ne tattakar kowa da irin kalarsa nau'in tsawo da gajarci shi ma kala-kala wasu mutane wasu garuwa zandan kamar mutanen turkiya da in ana ɗawafi suka rike junansu ba su bari ka wuce sai yan kacar suke abin duk babu wannan yanzu in ka zauna da 'yan rasha irin yan uzbekistan chechenia eh, tataristan da sauransu In na yi zama da su su kuma ƙarfin jiki ne kowane in ka taɓa jikin kuncin sama wanda in ka buga kamar ka taɓa dutse haka Allah ya mutane iri iri babu irin wanda babu shi ne cewa minan nasi wadda wabi su ma dabbobi haka ne a daji har akwai mai kala mai ratsi zebra ko jakin daji kenan kaloli ne kaga misali zaka samu tunkiya faratas sai ka samu kuma wata tunkiya fari da baki sai ka samu wata fatse-fatse ka samu wata kore-kore haka dai wal'an'ami da dabbobin ni'ima su ne waɗannan addawa dukkan dabbobi ƙwari da tsuntsaye da kurosu al'an'amu inda da gida da muke kiwo Allah mukhtalifun alwanu kazalik duk waɗannan nukan su sun bambanta kowane iri daban ne da wani ba wanda Allah ya kwafi yi wani sai Allah ce inna ma yakhsha Allah bil ibadi ulama masu tsoron Allah kawai su ne masu ilimi inna Allah azizun ghafur Allah buwaye ne mai gafara <clears throat> don haka duk da kake da imani in ba ka da ilimi mai ilimi ya fi ka imani to wani abin ban sha'awa shine in muka lura wannan ayar kawo hukuncin alwala ba ta kawo na sallah ba ta kawo na azumi ba bata kawo wani hukunci na ibada ba me ta kawo ilimu ma ta kawo waɗanda Allah ya faɗa tun farkon saukar da ƙurani ikra bismi rabbik yi karatu a baka shi da sunan Allah karka shi da sunan mulhidai karka shi da sunan da basan Allah ba karka shi da sunan mushrikai allazi khalaq fara karatun halitta khalaqal insana min alaq je ka gano ya akai aka halitta dan adam ilimi ne kuma ba wannan ilimi to nan sai Allah ta'ala ka ilmu ma guda biyar alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an ilimin sanin ruwan sama me ake kira wannan ilimi masu wani ilimi ne ke karatun yanayin ruwan sama da yadda giragizai suke haduwa da yadda iska yake kada su da yadda suke taruwa me yasa ruwa wani lokaci da kankara wani lokaci ba kankara da suna wannan ilimi geology ko eh meteorology sannan ala ce fa akhrajna bi samaratin mukhtalifan alwanuha ilimin nau'o'i na tsirrai a itatuwa da ababen da ake shuka da wanda ba a shuka da wanda ake dasawa da wanda Allah ke fitarwa shi kuma na ilimin mai sunansa shine botany ko sannan yace wani Jibali aljibali jididun bidun wani ilimi ne ke kula da duwatsu da da yadda suke kafe cikin ƙasa da hawansu da saukarsu da tasirinsu ga duniya da sauransu wani ilimi ne shi ko wannan zoology geology ko sai ne ce wa minan nasi ilimin ɗan adam shi ɗan adam iliminsa baya da iyaka akwai ilimin kirar jikinsa akwai ilimin lafiyarsa akwai ilimin ƙwaƙwalwarsa akwai ilimin ɗabi'a da zamantake kowane iri to duk ilimomi ne wadda wabbi zai tana rike nan ko wal an'ami to duk waɗannan ilmomin sai da Allah ya gama kawo su sai ke inna ma yakhsha Allah min ibadi ulama masana su ke tsoron Allah ashe kaga ya kamata waɗannan ilmomin mu karance su da sigar da za su koya mana sanin Allah kar mu koyan su da sigar da kawai za mu yi a matsayin ilimi ne ta to waye ne ta ya aka yi nan garin muke cikin sanyi da ruwan sama wani gari yake cikin zafi kai ka ce nature to wa ya samar da nature me yasa in na yi bacci kwakwalwata take hutawa da ta tashi kuma ta kama aiki wa ya tsara wannan sai ka ce nature ta akwai bukatar islamization of knowledge mu haɗa ilimi da addini duk abinda. ilimi zai gano akwai inda addini ya bayani ba akwai kuma yadda zai gwada maka Allah yadda zai kara maka imani yasa kullum nake cewa ya kamata a cigaba da wannan conference da aka ɗauko a Saudiya aka daina wanda ake tara malaman kimiyya na duniya turawa yan jamus yan italy yan japan yan ina haɗa su da malaman musulunci sai sun ga binciken sai a ba su aya da hadisi wani ko bai musulunta bai na ɗaga musulunci kafa ina ga akan wannan aya kamata mu kwana abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ka ba mu iko aiki da shi dan mu kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ka mana afuwa da gafara ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين فترى ان الله عزيز حكيم الله يكيك الله buwayayye ne mai gafara wannan kuma yana da alaka da karatun da muka yi kila sai gobe mu sake waiwayarsa ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وعفو انك عفو كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين